Deutsche Welle ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Ɗanban masu sauraron wannan gidan rediyo mai farin jini Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na ƙarshe na wasanmu na kisan mammuke. wanda labari ne daga cikin jerin shirye-shiryenmu na yaƙi da muggan laifuka. A kashin da ya gabata, Tanko ya ja kunnen ma'aikatansa a kan shiga cikin zanga-zangar nuna ƙin halayyar masana'antar kakarawa game da muhalli. A gefe guda kuma, Laura ta kai rahoton sace ɗanta Anas da aka yi a wajen 'yan sanda. Tana zargin cewa Tanko da kuma Ado, mai kula da ma'aikata suna da hannu game da batan nasa. Tana tunanin suna ƙoƙarin tsorata ta ne, saboda ta jagoranci zanga-zangar da aka yi wa masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa a wannan kashin mai taken komai ya wuce za mu fara ne daga wajen da ake ɓoye da anas wayo wayo wayo anas kenan kada muryarka ta dakushe da wannan ihun da kake a banza babu wanda zai ka daga nan ka daina walar da kanka don allah ka sake ni na tafi kaga na tabbatar da zarar babu ka ta alkawarin ba za ta ƙara shiga harkokin masana'antar kakarawa ba mai gida gidana zai sa a sake ka yanzu ba ta ba ta aiki a wajen an kore ta na sani amma tana yin shishigi wajen da ba nata ba dama hakan takan faru idan ka taɓo wasu mutanen don allah ba da lafiya ya kamata na sha magani na kai na ciwo yake yi kai kuma duk na gaji ka matse kawai ka sha magani kaji za ka ji garau abincin da nake ci na musamman ne ba wai bar da ruwa ba ina son na zagaya gaban ɗakin kana bokiti haba ban ɗaki sosai zane kuma ina buƙatar ruwan roba don kar na gurɓatar da jikina da gubar dalma kai anas na lura faɗin renin hankali ne bukatun nan naka ba sun farewa na ga alamar kamar ka manta cewa sato kamar kai ko to ya kamata ka ba mu haɗin kai ayyo ayya ima mutane shuru kai san kashe ka idan baka mutane shuru ba a kamata ya ma ɗaure ma baki na ce kai shuru ba ka shirin ba ya kai me kuke nema kai ne ado mato a yalla bai baya nan me yasa kuke neman sa kuma ku suwaye na sufeto hamisu wannan kuma ofisa titi ce sannu farar mota bana ba harka da ke bayan gidan nan taka ce ku ta ado eh um, farar mota a lalle muna buƙatar mu yi magana da ado a ina za mu same shi yanzu a yana wurin aikin aikinsa masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa ah sautin me nake ji akwai ni ne a ciki babu kwaron ka daɗe ban gane ba su speto mu nasara idan muka haɗa kai idan muka haɗa kai za mu yi nasara za mu yi nasara ku saurara ku saurara ku yayan uwana ma'aikata abin da ake yi mana ya isa ya ishe mu malamai ni ban da ra'ayi akan wannan abin amma ban san kuya kuke ji ba na yi wa wannan masana'anta aiki tukuru na amince da shugabanninmu amma abokin aikinmu ya mutu yayin da yake aiki wajen narka karafa yawancin mu mun yi zargin cewa akwai wata manakisa game da mutuwarsa amma dukkan mu mun yi shiru to wannan shirin fa ya fito fili ba za mu yadda ba sai an ba mu kariya ba za mu shiga ba kai kai ku saurara mana wai me ke faruwa ne anan a matsayina na mai kula da ku ina umartar ku da ku koma cikin wajen narka karama ku koma ku fara aiki yanzu yanzu nan ban san ganin kowa anan ba in ta samu ado fadin haka na da sauki a wajen ka amma baka taba shiga wajen narka karafa ba sosai duk da cewa kana dukkanin kariya wadda mu bamu da ita ni dai ba zan shiga ba sai an bani hular kariya da abin rufe fuska da takalmi da safar hannu mu ma haka kai Suleiman ka san cewa wannan abin da kake yi tamkar kana korar kanka ne daga aiki ko to sai me hajan me ne zan damu kaina dan na rasa wannan aikin ai gwara na yi ragaita bani da aiki da na zauna ana yi min kisan mummuke da kurar darma a fara ba mu kariya a fara ba mu kariya a fara ba mu kariya a fara ba mu kariya a fara ba mu kariya a fara ba mu kariya a fara ba mu kariya wannan taron da menene ne? ba ku izinin taro ma tukuna a fara ba mu kariya yawwa wayannan mutanen me ya same su wai ba za su yi aiki a wajen narka karafa ba sai hayaniya suke ta damun mu sannan suna ta mana da hankali ah. To ku saurara ku ji. A kora a ɗauka. Don haka idan ba za ku iya yin aikin ba, ka kore su ka nemo inda za su iya yi. Oh, kuna jin zan damu? Ai ban ma damu ba. Ku ne ya kamata ma a ce kun damu saboda iyalinku sun dogara ne da wannan masana'antar. To da gaske? Shi kenan ba matsala. za mu rage albashinku sai mu sayo muku rigunan kariya bari na gabatar da kaina ni ne honorable danja mataimakin ministan muhalli to hakika na sauko kowane ne kai sai dai ka yi haƙuri ban san da zuwanka ba yanzu Ni ma ban yi shirin zuwa ba, amma wannan umarni ne daga manyan ƙasa. Rahoton da aka gabatar game da guban darma da wannan masana'anta take fitarwa ya fara ɗaukan hankalin duniya. To tunda haka ne ba sai mu je ofishi na mu yi magana ba? A'a. Kuma zan fi so ka kyale ni na kammala. Ka daina katse ni. Kamar yadda nake faɗa. Muna da shaidar cewa wannan masana'anta tana jibge da gwalan darma a koguna da filin wasa. Wanda hakan yana yaɗa guba ga dukkanin al'umma. wani rabin danja na yadda akwai 'yan kurakurai da muka yi a nan da can amma ba wata matsala za mu iya gyarawa ai kenan ka ɗauke nauyin hakan hakan ya yi kyau saboda haka za a rufe masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa ba tare da bata lokaci ba har illa masha Allahu ba za a sake yin komai ba ba karfe ba fenti ba komai amma ranka ma'aikata fa za su rasa ayyukansu ba. iyalansu za su wahala kuma za a daƙila ci gaban tattalin arzikin al'ummar za a umarci masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa ta biya diya ga dukkanin ma'aikatan da suka kamu da wannan gubar darma sannan kuma gwamnati za ta fara aikin tsaftace gubar daga garin 'yan turame ni kuma ba waye zai biya ni diya za a biya ka diya malam babban mai gabatar da ƙara na gwamnati ya fara binciken manyan laifuka a kanka da wasu ma'aikatanka ana tuhumar ka da sakaci da kuma sa wa jama'a guba na eh, shiga uku me nake ji haka akwai wani a ciki ne Allah na ce babu kowa babu kwarar illa bai illa bai zan mu binciki gidan nan idan ba za ka damu ba to amma su beto hamisu wannan fa ba gidana bane ba da za na ba ku shiga kwa iya dawowa idan ado ya dawo yayi sai an jima a'a ta sauri haka dakata malam ah. kar ka motsa a ah. ofisa sa masa ankwa to yalla bai wayyo da hannuwanka ah, inna lillahi mm. oh. kai ofisa tsaya nan wurinsa ni kuma zan duba na ga daga ina sautin yake fitowa to yalla bai Anas, kai ne? Kana ciki ne? Anas, ah, ashe ga kanan. Kar ka damu ni dan sanda ne. Titi ga yaron nan a kama wannan mutumin. To yallaɓai, kai kuma tsaya nan. Anas, sunana Sufeto Hamisu. Bari na kwance ma wannan takunkumin. <sighs> Sufeto, na gode. Na zaci mutuwa zan yana. kenan Anas, kar ka damu, komai ya wuce. bari mu kira babarka don ka riga ka tsira Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wasan kisan mummuke cikin jerin shirye-shiryenmu na yaƙi da muggan laifuka wanda ya rubuta wannan labarin shine Crispin Wakidewu. Idan kuna son sake sauraron wannan labari ko wasu daga cikin wasannin kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka ku ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. A koda yaushe shafinmu na sada zumunta na Facebook a buɗe yake domin shawarwari da ku. Daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon, Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku tsawon wannan lokaci ke cewa ku zama lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.